Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na sauraro cikin nishadi wanda kungiyar Girls for Girls Initiative ta ɗauki nauyin kawo muku. Muna cikin littafin nan ne Samira wallafar Habiba Idris wadda aka sani da hobbi. Mun tsaya ne a inda hajiya mahaifiyar Libna take tambayar babba wannan ɗan ta'addan wanda take sa shi aikata duk wani mummunan aiki in tana bukata. tana tambayarsa cewa me ya kawo su asibiti a yayin da yake ba ta an samu katsaya sai da ya fara sosa kansa sannan ya fara yi mata magana nuni da lubuna da ke sharara bacci har wannan lokacin ya ce ya kawo matar shi ne asibiti ban gane me kake nufi ba babba ka yi min bayani yadda zan gane abinda kake nufi cikin tsananin daga murya take masa nan magana eh ina nufin gata nan libna ita ce matar tawa kuma ita na kawo nan babba ya bata ansa kafin kowa ya ankara tuni hajiyar libna ta zube a wajen numfashinta tuni ya ɗauke can kuma bangaren su kabir darat kabir gida ya zarce da samira ko da suka shiga bayan sun gaisa da ammi amma samira ta kasa nuna wa ammi result din gashi dai ammi ta gano abin da ke damun samira amma tana jira ta ji daga bakinta hakan kuma ya gagara ga samira tunda suka zo ammi ke tambayar samira akan wani abinci za a dafa mata amma ta kasa ba ta amsa sai da ta ga ammi ta bata ranta sannan ta ce ammi na ga tuwo a firij shi zan ci ammi da kanta ta shiga kicin ta gyara wa samira tuwon ai tuni ammi ba ta gama ba tuni samira ta ji ba za ta iya ci ba jite tana jiyo warin miyar daga kicin din a take ta ji wani irin amai yana neman taso mata cikin kulawa ammi ta kawo wa samira tuwon har inda take zaune tashi ta da gudu ta nufi toilet tun kafin ta kai ga cikin sink ɗin amai mai karfi ya kwace mata yi take sosai kamar hanjin cikinta zai fito ta jima sosai a toilet din ta kasa fitowa saboda kunya ganin bata da wata mafita ɗaya da ta wuce fitowar ne ya sa ta fito jikinta a sanyaye wani irin daɗi ta ji da ta ga ammi ta kwashe kayan abincin daga wajen sannan ta samu waje ta zauna wayarta ta ɗauka ta kora kabir ta ce ya zo su tafi gida ya yi mamaki sosai amma saboda hakan take so dole ya yi mata A can kuma asibiti tuni doctors suka kama aikinsu a kan hajiyar Libna da ƙyar suka samu ta dawo daidai sai da suka yi mata alluran bacci saboda wasu irin surutai da suka ji tana yi Ahmad da Hajiya sau da su ne a wajen yayin da babba shi kuma yake wajen Libna amma ko kaɗan hankalinsa ba a kwance yake ba. Bayan sati ɗaya jikin Libna ya yi sauƙi sosai yayin da Hajiya ita ma ta ji sauƙi duk an sallame su suna gidan hajiya labuna sai dai lokaci-lokaci hajiya tana yin wasu irin zantuka wanda da yawa babu wanda ya san ta aikata abinta wasu kuma hajiya sau da ta san su kamar kullum yau ma suna zaure a falo hajiya tana ta zubo zantuka ta wanda zuwa wannan lokacin mutanen gidan sun saba da shi Ahmad ya ɗauko maganinta zai bata ya zauna kusa da ita. Libna na gefenta sai kuma Hajiya sau Saude wadda kullum in ta zo da safe sai dare take komawa gidanta. Matsowaye gab da hajiyan ya miƙa mata drugs ɗin amma ta ƙi karɓa sai ya faman kiran sunan Samira take yi. Abin ya yi matuƙar basu mamaki Hajiya Saude ce ta kamo hannunta tana tambayar ta me Samira za ta yi maki. ni kawai ku kai ni wajenta ko ku kirawo min ita nan gidan dan Allah ku yi min abin da nake so ku taimaka min dan Allah sai a lokacin hankalin libna ya ƙara tashi me za ta ce mata a halin yanzu kar da yau hajiya tona mana asiri za ta kai yau mun shiga uku duk a cikin zuciyarta take wannan maganar gani suka hajiya ta fisge daga hannun hajiya sau da tana kokarin ficewa da sauri ahmad ya rufe kofar ya dawo ya kamo hajiyan zuwa lokacin idansa ya fara hawaye kallon lubune yana tambayar ta wace ce samiran da hajiya take son gani kamar ba za ta bashi amsa ba sai kuma dai ta daure ita ma idanta ya fara zubar da hawaye tana nufin samira ƙawata fa tamshi kenan yanzu ku kula da ita zan je gidan su samiran za mu taho tare yanzu insha Allah Ahmad ya faɗa yana ƙoƙarin saka hajjiya a ɗaki Ahmad ba gidansu za ka je ba ta yi aure fa sai dai ka je gidanta to ina ne gidanta wallahi Ahmad ban sani ba sai dai ka je gidansu sai a raka ka ko oke to ga maganin dan Allah ku bata kafin in dawo da to kawai libna ta amsa masa shi kuma ya fice ya nufi gidan su samira a bakin gate ya yi fakin bayan ya fito daga mota ne ya shiga cikin gidan sai da suka gaisa da mai gadin sannan ya gabatar masa da kansa kamin ya roƙe shi don allah ya bashi adres ɗin gidan samira aiko babu musu mai gadi ya bashi sai da Ahmad ya yi masa godiya tare da bashi kuɗi sannan ya fito ya nufi gidan Samira a kofar gida ya same su Kabir yana kokarin rufe gida za su fita shi da Samira da sauri Ahmad ya karaso suka gaisa Samira ce ta gane shi har take tambayar sa ya su hajiya da Libna a nan ya gaya wa Samira bukatarsa tare da yi mata magiya akan kar ta bijirewa bukatarsu ko don ganin samun lafiyar hajiyansu. su Kabir ta duba wanda yake sauraron abin da Ahmad yake faɗa Samira ce ta matso kusa da Kabir. Mai kana jin abin da Ahmad yake faɗa ko? Daga mata gira Kabir yayi sannan yayi mata nuni da hannu alamun su je kawai. Wani irin daɗi Ahmad ya ji ya koma cikin motarsa su ma suka shiga tasu suka nufi gidan su Ahmad. Da sallama Samira suka shiga cikin gidan a lokacin Hajiya ta samu bacci wanda bata iya dadewa a baccin daga ta yi take farkawa. To haka ma bayan shigowar su Samira sun gaisa da Hajiya Saudi da Libna. Libna kam ta kasa hada ido da Samira sai Hajiya Saudi ce ta fara magana tana faman hawaye tana bawa Samira hakuri wanda ita kanta Samira ta kasa gane hakurin mene Hajiya Saudi take bata. Tana shirin tambayar ta ne kawai suka ji motsi daga bayan su. Hajiya ce ta fito cikin tafiyar nata ta irin ta marasa lafiya take taka jikinta babu ƙarfi haka ta zagayo ta zauna kan kujera cikin ladabi da girmamawa samira ta asakko ta fara gaida hajja fuskar ta babu wani fara'a haka ta amsa bayan sun gama gaisawa ne samira ke gabatar da kanta a matsayin wadda aka aika mata ahmad cewar hajiyan tana kiranta hajiyan shiru ta kamar ba za ta yi magana ba sai kuma daga can ta ga rashin dacewar hakan cikin dauriya hajiya ta dafa gefen kujeran da take kai ta sako zuwa ƙasa cikin murya ƙasa ƙasa ta fara magana sai da ta lissafo duk abubuwan da ta dinga yi wa samira har ta zo kan maganar ɓacewar samira bayan aurenta wannan shine abin da ya fi komi ɗaga wa samira hankali cikin maganganun hajiya tuni idanun samira suka ciko da hawaye kai anya ko zan iya yafewa wannan ba don komai ba sai don tsananin rashin lafiyar da ake jefa mahaifiyata ciki a lokacin gaskiya bana jin zan iya yafe ma wannan gara ma in fito fili in gaya mata gaskiya ba zan iya yafewa ba duk wannan tunanin da samira take yi hajiya ba ta yi shiru ba bayan ta gama na Samira wasu zantukan ta shiga yi wanda Lubna ke tsananin jin kunyar haka amma ita kan Hajiya babu ruwanta gaskiyar abin da ta yi kawai take faɗa. Gaskiya Hajiya zan iya yafe maki komi amma ba zan taɓa yafe miki halin da kika jefa mahaifiyata ba. A lokacin ɓacewata wannan ko shine alkawarin da na ɗauka tun lokacin da abin ya faru don haka ba zan iya yafewa ba. Tana gama faɗan haka ta tashi ta za ta fita waje inda Kabir ke zaman jiranta. Da sauri Hajiya ta kamo mayafin Samira tana hawaye ita kam lubuna ta kasa cewa komi. Sobi Ahmad da Hajiya Saude ke daɗa bawa Samira haƙuri ganin dukkansu suna hawaye ne yasa jikin Samira ya yi sanyi ta jiyo. Ahmad ina so ka ɗauki Hajiya ka kai ta wajen Ammi idan Ammi ta ji daga bakinta ka ga sai ta san hukuncin da za ta ɗauka to ma alƙa a lokacin zan gaya muku abin da ke raina tana faɗan haka ta fisge mayafinta da ke hannun hajjiya ta yi tafiyarta a nan ta bar zuciyoyinsu kowa da irin abin da yake tunani sai bayan kwana biyu sannan amar ya je Hajiya gidan Ammi tare da libina da Hajiya Saude. A ranar ita ma Samira ta zo gidan sai da Hajiya ta gama faɗar kaf abubuwan da ta aikata har ranar da suka zo gidan suka ga Samira har asirinsu ya kusa tonuwa a lokacin duk sai ta ta gaya wa Ammi. sai da ammi ta gama sauraron hajiya sannan ta kalli samira ita ma samiran kallon ammin take tana jiran amsar da za ta fito daga bakinta Ammi, hakika dukkaninmu masu laifi ne a wajen Allah, ina roƙon Allah ya yafe mana dukkan laifukanmu baki ɗaya kuma Allah ya kare mu daga sake aikata haka. Ni kam na yafe miki ke ma Samira ina so ki yafe mata Allah ya yafe mana. Ammi ce ke yin wannan magana tana kallon Hajiya. Sai da Ammi ta yi shiru sannan Samira ita ma ta ce ta yafe mata. haba ammi ai ni ma ya kamata ki yafe min saboda duk ni ce sanadin duk wani abubuwa da hajjiya ta aikata ni ce ke raka ta guraren bokaye da malaman tsubu dan Allah ni ma ki yafe min ni da libna hajjiya sau da kenan take neman yafiyar ammi da samira ai ina nufin dukkan ku na yafe muku ne ba wai hajjiyan ita kadai ba Allah ya yafe mana baki daya dukansu suka amsa da amin haka dai zaman ya tashi su hajjiya Rai ya yi fari dukkansu ji suke kamar an sauke musu wani nauyi daga kansu. Bayan wata tara amince da Antilela zaune a reception ɗin asibiti inda shi kuma Kabir ya kasa tsayuwa sai faman zagaye yake yi wa a wajen bakin ammi ya kasa yin shiru. Sai faman jero addu'o'i take yi tana neman ta yi makon Allah ga ɗiyarta tata wadda ake ƙoƙarin ciro abin da ke cikinta kasancewarta ba za ta iya haihuwa da kanta ba saboda girman abin da ke cikin nata a cewar likitocin bayan shuɗewar wasu awanni ne wata nos ta fito da rike da bebi cikin fara'a ta nufo su ammi ai kafin ta karaso dukkansu sun nufe ta da sauri ammi ta karbi bebin tana fara fara'a kabir ne ya yi saurin tambayar nos din lafiyar samira ta bashi amsa da cewar tana nan lafiya sai dai har zuwa yanzu bata farka ba a nan suka tambaya ta ko za su iya ganin ta ba su amsa da za su iya shiga amma banda surutu a baya suka bi ta har da ɗakin da samira ke kwance suna shiga ammi ta miƙa wa kabir bebin addu'a ya yi masa tare da yi masa ba hajiya da libna kuwa zuwansu uku asibiti domin duba samira bayan kwanaki biyar ne aka sallamo samira suka dawo gida a gidan ammi suka sauka ranar suna yaro ya samu sunan manya aka sa masa muhammad awal amma mamansa libna ta ce a dinga kiransa da mahabub sosai samira ta ji daɗi haka shi ma kabir ya amince za a dinga kiran yaron da sunan da libna ta bashi wato mahabub taro ya yi jama'a sosai kuma kowa cikin farin ciki da jin daɗi haka aka yi taron sunan muhammad awwal aka watse lafiya sai bayan da su samira suka yi kwanaki 45 sannan suka koma gidansu tare da baby mabud ina labarin babba kuma mijin libuna tun bayan da ya gudo daga asibiti a lokacin da hajiya ta faɗi ta faɗi a nan ya samu damar guduwa sai da tun daga wannan lokaci babba duk ya canza inda ya koma garinsu ko da ya koma garinsu bai samu kowa a cikin danginsa ba sai wani kanin mahaifiyarsa wanda shi ma tsufa ya cin masa da ƙyar da kwatance ya iya gane tijjani wato babba a nan ya zauna gidan kanin mahaifiyar tasa a wajen wani malami yake zuwa duk dare yana ɗaukan karatu tare da yi masa tambayoyi bisa abin da ya ga bai gane ba kamar kullum daren yau ma sun yi karatu sun gama sai malamin nan yake bawa babba shawaran ya yi aure a take gabansa ya faɗi haka ya ji yake ji a jikinsa a duk sanda ya tuna da ya baro matarsa da aurensa a kanta a take babba ya kwashe labarin matarsa ya gaya wa wannan malamin malam ya jinjina wannan maganar ganin kimanin shekara guda kenan amma babba bai taɓa waiwayar matarsa ba amma dai gaskiya tijjani baka kyauta ba tsawon wannan shekara baka taba zuwa kaga halin da matarka take ciki ba yanzu idan ka baro ta da ciki kaga kila mata haihu kuma na tabbata Allah ba zai barka ba saboda ka ɗauki alhakinta don haka ka gaggauta zuwa gare ta ka nemi afuwar ta tare da iyayenta malam na san ma bata da ciki don babu abin da ya taba shiga tsakanina da ita amma insha Allah gobe zan shirya in je gaskiya ya kamata Allah ya kai ka lafiya Allah ya sa ka same su lafiya da amin babba ya amsa sannan suka yi sallama da malam ya nufi gida cikin da tunanin wani sabon so da ƙaunarta da yake ji cikin ranshi a daren ranar kan bacci ya ƙaurace masa zuwa yanzu kam lamarin guduwar babba ya fara damun su hajiya musamman lubuna da auren ke kanta gashi sun rasa wa za su tunkara da wannan maganar su ba sanin yan uwan babba suka yi ba balle su je wajen su da na sani dai kam sun yi hajiya kam kunya ta hana ta tunkarar dan uwanta da wannan maganar saboda ba za ta manta da yadda ta ci masa mutunci a lokacin wannan auren ba yanzu kam sun ciji yatsa sosai akan wannan auren da sassafe babba ya yi shirinsa na zuwa kano wajen matar sai dai ya je wajen malam ya yi masa addu'a tare da fatan alkhairi sannan babba ya kamo hanyar kano da sallama ahmad ya shigo ɗakin hajjiya ya sanarwa da hajjiyar cewa ga tijjani a falo ya zo da sauri libina ta saki kayan da take ninkewa ta kalli ahmad da alamun tambaya shi ko ahmad bai kula ta ba ya yi fitowarsa abinsa Bayan wasu 'yan mintuna Hajiya ta fito kamar ba ita ba ta sha hijabi shi ma kansa babba sai da ya da gaske ya gane ta yadda ya zata daga wajen Hajiya ba haka ya gani ba don ta karɓe shi hannu bibbiyu sun gaisa cikin fara'a shi kanshi ya ji kunya ta sosai a nan da ya shiga ba ta haƙuri bisa laifin da ya yi mata. bata bari ya kai ƙarshe ba ta ce ta yafe masa sai dai kawai ya je gidansu wannan yarinya ita ma ya bata haƙuri kuma ya nemi ta yafiyarta. da sauri babba ya kalle ta yana tambayar ta ina zai ga wannan yarinyar in dai wannan ne babu matsala kawai ka shirya ku je kai da libina bayan ta ji sun yi shiru ne ita ma ta fito falon a kusa babba ta zauna tana zama ya fara bata hakuri tare da neman yafiyarta bisa abubuwa da ya aikata mata fuskar ta ɗauke da fara'a ta ce ta yafe masa sai dai tana roƙonsa don Allah tana so ya kai ta ta ga danginsa sai da ya kwashe labarin rayuwarsa tsaf ya gaya musu har zuwa lokacin da ya gudu a asibiti sannan ya koma gida sosai sajiya sun jimanta yadda babba ya tsinci rayuwarsa a tsawon shekarun baya kuma sun tausaya masa da komawarsa gida bai sami iyayensa da rai ba bare ya nemi gafararsu Masu sauraron mu an ce laifin daɗi ƙarewa a nan muka kawo muku ƙarshen Wannan littafi mai suna Samira littafi wanda ya haɗa cin amana soyayya da rikitaccen ƙawance. To masu sauraron mu na san tabbata cewa akwai darussa kala-kala cike da littafin nan. Abu na farko akwai laifin yara da suke aikata lesbianism wanda gashi makomarsu abin da ya kai su ga har sun tashi yin aure suna jin ɗaya ta ji ba za ta iya rabuwa duk da libina ba laifinta ba ne samira ce ta lalata ta a yayin da aka kai ta boarding school amma duk da haka bai kamata su aikata mata haka ba sannan kuma abu na biyu akwai laifin iyaye wanda suke kai yaransu boarding ba tare da sun tabbatar da ta addinin addininsu ba abu na uku kuma akwai illar zuwa gurin bokaye tare da mummunan hali ga abin da hajiya libuna suka tsinci kansu a ciki sannan wa uba kuma auren gaggawa wanda ba a san asalin miji ba kamar ana korar yarinya daga cikin gidansu akwai abu mafi mahimmanci shine hassada wanda kina tare da kawa idan Allah ya mata ni'ima ki dinga hassada yayin da aka ce za a yi auren Samira hankalin libuna ya tashi ba ma zancen soyayyar da ke tsakanin su ta dame ta ba a'a kada ta riga ta aure menene wannan ba rayuwa ba ne? ina fatan masu irin wannan hali zai zama darasi ya zama izina a gare ku kan ku kiyayi wa'innan abubuwa sannan kuma ku nesanta kansu da su Muna godiya sosai ga ɗimbin masu sauraron autar soya YouTube channel muna fatan Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya yafe muku zinubanku na fili da na ɓoye sannan kuma muna roƙon Allah cikin wannan wata mai alfarma ya kare mu daga wannan cuta wadda ta cika gari ko in ce ta cika duniya covid-19 muna muku albishir da cewa za mu fara kawo muku wani littafi mai take mai waina 'yar mulmula wannan littafin ya haɗa cin amana rashin tausayi soyayya da kuma abubuwan da za ku koya daga cikin littafin da za mu fara kawo muku shine muhimmancin zumunci akwai kuma rashin ba mu yara tarbiyya ta kwarai da iyaye ba sa yi sannan uwa uba illar zuwa wajen bokaye kada ku bari a ba ku labari saboda wannan littafi yana da darussa daban-daban a cikinsa kuma littafin nan ya samu rubutu ne daga marubuciyar littafi mai suna Zainab Ahmad wadda aka fi sani da Real Antizi ku biyo mu sannan kuma akwai littafi shi ma uwa uba da zamu fara kawo muku Hassana da Usaina shi ba zan ba ku roman cikin littafin ba ku danna subscribe da alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu kada ku manta da raɓasar watan azumi wadda muke kawo muku kisoshin annabawa 25 wanda aka ambace su alkur'ani mai girma Muna godiya sosai. Khadijat Inyas Balarabe take tare da ku. Mun gode ku huta lafiya ku sha ruwa lafiya.